ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد akwai wasu masu jayayya dangane da ikon Allah akan rayar da mutane bayan mutuwa ba tare da wani sani da suke dogara a kansa ba kuma suna bin duk wani shaidan mai taurin kai da jagororin bata cikin aƙidarsu da zancensu.